A ƙarshen wannan tsari na biyan kuɗaɗen akwati gwamnatin jihar ta wancan lokaci bisa jagorancin gwamna Saminu Ibrahim Tulaki ana keɓe wani adadin kuɗaɗe ne a duk ƙarshen wata domin raba su ga jama'ar garuruwa da ƙauyuka bisa tsarin akwatunan zaɓe da yawan su ya kai kimanin dubu hudu a faɗin jihar ta Jigawa. sai dai duk da shan sukan da tsari ya yi tun a wancan lokaci fiye da shekaru goma bayan shuɗewar gwamnatin sanata turaki, gwamnatin jigawa ta yanzu bisa jagorancin gwamna badar abubakar ta yunkura wajen farfado da tsarin amma ta sigar ba da kariyar shari'a inda har ma ta shirya kudurin doka kuma aka mikawa zauren majalisar dokokin jihar ta jigawa domin ya zama doka bisa tsarin wannan doka in har an kafa ta wato za a samu kuɗaɗe Eh, da za a tara daga bangaren jiha da kuma kananan hukumomin sun kansu wanda idan aka tara duk wata ana sa ran kowane polling unit shine akwati kenan karkashin wani kwamiti da dokar ta kafa za a ba su kuɗi wanda bai gaza naira dubu hamsin a kowane akwati ba kuma makasudin su wannan kuɗi shine su wa'annan 'yan kwamiti kamar da aka tantance su kuma suke da abin a wajen gwamnati su za su zauna a yi shawara a wannan community idan da akwai wasu ƙananan ayyuka wanda za su taimaki al'ummar wannan akwatu to da wannan kuɗi za a yi amfani da shi wanda ya shafi kamar ciko ne na ƙasa misali ko tabarmi a masallaci ko wani masallaci ya dan bambare ko wani abu da ake bukatar siminti na gyara shi idan an ce wani doka tana da kamanceceniya da tsarin da tsohuwar gwamnati ta mai girma gwamna saminu turaki ya a baya fasalin iri ɗaya ne amma da bambanci domin wancan babu abin da ake kira accountability honorable bala hamza gada kenan shugaban kwamitin kula da harkokin shari'a da dokoki na majalisar dokokin jihar jigawa Daidai masu nazarin dokoki da shari'a a najeriya ke cewa samar da wannan doka cin iyaka ne ga hurumin da kundin tsarin mulkin najeriya ya baiwa ƙananan hukumomi barista malam abdullahi ibrahim wani lauya ne mai zaman kansa duk abin da ya shafi community development project ko kuma wani aiki domin ci gaban karkara ya ta'allaka ne ga ƙananan hukumomi kamar yadda sashi na bakwai ya ambata da kuma wannan force schedule na constitution ya faɗa za ka ga cewa kamar babu buƙatar ita yin dokar kanta domin ana nema ne a ɗau wata fawa ko kuma hurumi da constitution ya riga ya bewa ƙananan hukumomi a bewa wasu mutane waɗanda su constitution bai magana a kansu ba kuma yin hakan ya saba da wannan sashi. yanzu haka dai jam'iyyar pdp ta ce za ta ɗauki matakin shari'a game da wannan batu alhaji aminu jahun shine mataimakin shugaban jam'iyyar a jihar jigawa waɗannan 'yan majalisa namu su ne za su ƙirƙiro su yi doka su halatta wa kansu kuɗin jama'a 'yan majalisar nan sun ce mai girma gwamna ya sai da kadurorin gwamnatin jihar jigawa za su iya shi ina zancen ya kwana to zance ya kwana akan cewa za mu yi kudin akwati za mu halatta kanmu kudin jama'a amma ku 'yan majalisa da za ku tsige ni ku ne shugabannin wannan halatta kanmu kudin mutane ai ba kudin su bane kudin mu ne da mu da su muna da haƙƙi su yan wannan jiha ne mu ma yan wannan jiha ne daga su sai mu daga mu sai su ko su yi doka ko kasu yi doka mutukar su zarta sai mun kai su kotu Alhaji Aminu Jahun kenan mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya